من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام أبو داود يكي باب ما رأى عليه قضاء wanda yake gani cikin malamai wanda yake gan cewa azmi tatawwi in an sha za a rama mun karanta cewa azumi tatawu'i yawanci manzala sallallahu alaihi wasallam ikan tashi bai yi niyan yin azumi tatawu'i ba daga baya ya tambayi iyalensa in sun ce babu abinci she tashi da niyan ce e, e, ci gaba da azumi ba tare da niyan farko ba she mun ce wannan hukuncin ya shafi nafifiri ne kawai azumi nafila to amma duk da haka wasu malamai suna gan cewa inda mutum ya doki azumi na fila kamar yadda ya tabbata a jisin da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata na ya shiga ya tar da iyali suna da abinci su aje masa da ya tashi da azumi shi ya sha shine wani suke cewa wannan azumi duk wanda ya sha azumi abin da ya shafi nafila to zai rama abu dauda yake cewa hadasana ahmad bin salih akhbarana abdullahi bin wahab akhbarani haiwat ibn shuraih an ibn hadi an zumail an zumail maula urwa ku kan zumail maula urwa ku kan zumail maula urwa an urwata bin zubair an aisha radiyallahu anha qalat hudiya li wal hafsatu ta'ama na aisha ta ce an ba mu kyauta ni da na hafsa wani abinci wa kunna sa'imataini mudu biyu muna azumi fa aftarna she muka sha azumi ta tau'i she muka bude baki da wannan wannan abinci da aka kawo daman tashi da azumi ne da safe bam da abin da zamu ci she daga baya mun samu abinci she muka kare azumi su madakhala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzala ya shigo ya same mu ni da hafsa fa kunna she muka ce da shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna uhdiyat lana hadiyatun an ba mu wani kyauta na abinci fashtahainaha she muka kwadai wannan abincin fa aftar na shi muka kare azumin fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce la alaikuma ba boye wanda yake kanku ba kome su ma makanahu yawman akhar ba komai ba ku da laifi amma ku rama wannan azumin wani ranaku su zuwa wannan hadisin sa da'ifi ne shi zumair maula urwata majhul ne imam buhari kuma ya ce ba tabbatar da zumayar maula urwa ya ji wajen urwa ba bai ji karatu a gunsa ba akwai ta tsakaninsa da shi na fata gane saboda haka akwai ta kuma ga jihala majhul ne shi zumayar majhul ne kuma buhari ya ce la yurafu ba ji ba cewa ya taba jin wajen ta wani hadisi ba babu saboda haka hadisi da'ifi ne shi sa mai littafi abu dawud ya ce kala abu sa'id ibn arabi hadha hadis la yasbut wannan hadisin bai tabbata ba Yace ce babu mar'atu tasumi bi gari izini zaujiha shin mace za ta yi yan azumi ba tare da izinin mijinta abinda ya shafi azumi ta tawu'i tunte tana jin tsoro allah ta tashi da azumi ba tare da mijin ya sani ba zai yi ko zai yi ba Shi abu daura yake cewa haddasa na hassan bin ali أخبرنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن حمام بن منبح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوم مرأة نفتان وبعلها شاهد إلا بإذن غير رمضان ولا تأذن ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه an ruwaito abu huraira ya ce manzana sallallahu alaihi ya ce la tasumu mar'atu karmace ta dauki azumi ta tawi wa ba'luha mijinta karme ce wa ba'luha wani abin nan ba'luha ma na miji miji na na shahida bai yi tafiya bai na gari karmace ta tashi da azumi ta tawi wa ba'luha mijinta shahiri na gari bai yi tafiya ba illa bi izinin shaida izinin sa gairar ramadan ban ne ramadan ramadan komai ka matan za ta azumi ba tare da an shawaran ka ba ka yadda ko kar ka yadda shawaran ka ta tashi da azumi ba tare da ka ba kuma kar ta bada hadin haɗin kai a kare azumi shawaran ka shi sa aka yi toge nan illa bi izini gayar ramadan ramadan ta tashi da azumi ko ka sani ko baka sani ba ko ka yarda ko baka yarda ba rukuni ne ko wai tashi ita baiwa ne kai ma bawa ne anan kuka hadu wala ta'zanu fi baitihi kuma karta yarda ta nemo izinin mutane su shiga gidanka mijin ma'ana mace ba dama ta yi izinin shiga gidanka ko kaninsa ne ya balaga ko kanwansa ko kanin tare ma'ana irin yadda ake kasa wasa shiga gan katu ya zo gidan ba ba yarwanta ba ne ta kade kawai ta zo wajen yarwanta sha ba da kofa miji na ne gan wani katu sauci a gidansa ta ai yanta ne kawai muharami sauran matan gidan fa ba dalilin da ita zata nemi izini yan wanta sun balaga katu shiga gidanka shi da izininka haka ne ko suna aiki ofishi tare ko menene hada su ne manzana sallallahu alaihi ta azan fi baiti kar mace ta yadda wani shigo gidan mijinta wa huwa shahid alhali na nan ko baya na dai ila bi izin shi da miji ya yadda wannan tarbiyya shi ne sa zaman lafiya jama'a ba dalili mace da ta shigo da wani bako komai zumuncinsu komai kusancinsu shi mijin ya yarda wani bakon shigowa zai yi ficina zai biyo bayansa wannan hadisi mutafaka alaihi ne buhar da muslim suka ruwaito shi abinda muka fahimta anan dokoki guda uku ne farko mace karta azumi komai tsoron allanta a inda na fula ne to miji na da dama a karya wani azumi inda bukata ya tashi na ba an gane karta azumi ba tare da izinin mijin ba shirin ramadan ramadan tana da dama ta azuminta na fata gane kuma karta yadda ta ba da izini yan wanta shiga gidan ba tare da izinin mijin ba wannan shine ajis kuma mutafa kalai ne imam abu dawud yake ce na usman ibn abi shayba na jarir an a'mash an abi salih an abi sa'id kala ja'at imratu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu inda ta wata mace ta zo wajen shugaban talikai alhali muna tare da shi faqalat ya rasulullah inna zauji sufwan ibn mu'attal ya dribuni ku jalla sufwan ibn mu'attal ina ta ina yawan duka na iza salatu na yi sallah wa yaftirni ikkan sani in kare azumi iza sumtu na yi azumi wala yusalli salatu fajr ba ya su asuba hatta tatlu ash-shams shi rana ta bayana kala sufwan inda sufwan ina tare da shi kala fasa'al lokacin da ake mangana ga matan tana faɗa kuma miji na nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alahu shi manzo Allah ya tambaye miji amma kalat abin da matan ta ce tun da ta kai kara miji na nan fa kara ya rasulullah she mijin ya ba da jawabi tuhuman da matan ta faɗa gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuhuma kashi uku ne shine manzan Allah ya tambaye mijin imar faɗa abin da aka faɗa shin haka ne fakara ya rasulullah shi miji ya ce amma kaulaha ya ni cewa ina dukanta iza saletun ya yi sallah in da yi sallah fa ina takra bi suratain tana sura tana karanta sura biyu ne kowane raka daya shi ta nike je ka ta kikiro na abu shi na ci ban yadda ta yi wannan ba dalili na kenan ma'ana ban yadda kowane raka daya shi ta karanta sura guda biyu wa kan na haituha na hana ta ba ta hannu ba shi san ta gama sallah koya mata hankali kala فقال لو لو كانت سورة واحدة lakafat nasa da sura ma ne da ya isa kowa amma ya za a ringa hada sura bibiyu a cikin sallah wa ma kauluha yufattiruni amma ce wannan kare mata azumi fa innaha tantaliku fatasum ta dauka da kanta ta tashi da azumi fila. wa na rajul ni namiji shabun matashi fala asbir ba na iya ankura ita kuma ta tashi da azumi ita shi nike kare azumi Fa ka rasul sallallahu yau ma yanzu shi manzo Allah yace la tasumu mar'atu illa bi izin zawjiha wannan shine sababin fara wannan hadisi wa ma qawluha inni la usalli hatta tatlu shamsa amma da ta ce da ni ni bana sallah shi rana ta bayana ya ce manzan sallallahu kasin fa'ina ahal baiti mu gidanmu duk aikin dare muke manomi ne muna gyan ruwa muna shan anzaba ba ma bacci a dare baki daya ko ya san gidanmu kadi uri falana za ko ya san halin da muke ciki lana kadu in mun tashi in bacci kuma lana kadu na stai kaza ba ma tashi hatta ta a shamsu shi rana ta bayana kala fa iza kaza fa salli ina yi sallah ina tashi yi sallah jawabin kenan to wannan hadisin akwai nakara ciki ku doki alkalamin hadisi mutakalin fi wayansu sun hassana shi da hanyoyi daban-daban akwai amma akwai nakala a cikin hadisin wanda manya malibu sun ce hadisin akwai nakala ciki sauraka hadisin bai tabbata ba da wani hanyoyi daban-daban ko da wasu sun hassana shi amma hadisin da'ifi ne da wannan hanyoyin da yake akwai na fata an gane a rubuta eh wannan ji sun yi magana a kansa shi imam munziri ce sun wahami ne ba shi da asali akwai kisa a kai shi fani bin mu'attal shi ne sahabin da aka turmanci aisha na aisha da shi kuma salihin mutum ne akwai magana kan bam da lokaci saboda yau ba za mu saya mu ta lokaci za mu karanta macini ne wannan hadisin dai wai su malamai sun hassana shi amma wai su kuma sun caji shi da'ifi ne saboda mun kari na cikin macinin menene na kara cewa a yadda ma mutum bacci a ranar ko kowane aiki ake Allah ya ce ma khalaqtu jinna wal insa ila liya'budun ba da inda mutum ci gaba da aiki da dare kuma waye gari ka sai sallah asuba na'am ba laifi ba ne shi aka ce akwai nakara cikin sanadin na fata an gane to akwai dai mutaba da aka yi amma da ajisin dai duk yadda aka yi dai akwai ba'afanci cikin wannan ajisun tun da aka ce shi salaha wanda ya yi abba ya yi tafaru da akan wannan ajisun ko da ce akwai mutaba ku duba yadda abba sala a can da yake cewa amashe ya mu ana ana amash mudallisi ne ku gyala nan wurin amash mudallisi ne tadlisin bai kai gaya ba amash mudallisi ne yi mu ana ana ruwaya abu sala to kuma akwai magana abu sa'id kuma wanda aka ce mutaba ko da ibn kai maganganun an yi imam zahabi ya yi magana nan cewa akwai mutaba amma jisin akwai magana kansa duk yadda aka yi imam bazari ya fa wannan hadisi ne hanyoyi daban-daban ya ce hadisi kalamu munkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kansa ni ma na goyi bayan wannan nakara a cikin macinin abu da yake cewa kala abu da rawa hamad yani bin salama an humaid aw sabit an abi mutawakkil mutaba'an da wasu malamin suka yi magana kansa kenan wanda ya ganda dama wasu malamai sun hassana wannan sanadin amma da fanci na fi yarda da maganar bazar ko da amsa raddi za ku gani amma a yayi mu ana ana nan ko da zahir wanda suka ce isnadin sa hasan amma magana akwai munkari akan wannan cikin isnadin bayan za ya dama mutum ce wai tabbacin sa don ina ki da dare cewa babu fi sa'im ya du'a ila walima mutum ne yake azumi sha ka gayyace ka walima dan wanka ya aure shi gayyace ka kuma kana da azumi ta tau'i shin zaka ci ko ba za a ci ba kana da azumi ta tawuyi dan wan kuma walima ya kira ka je ko yana ci abinci za ka zauna ne ka zauna ko kuma in kana gan cewa baka ci ba zai e, taba zumunci ya ya hukunci dan wanka na ka ne ya kira ku walima imam abu daura yake ce hadasana abdullahi bin sa'id akhbarana abu khalid an hisham an ibn sirin an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum inda an gayyace daya daga cikin ku walima walima na aure faljib ibadi hamsa ice ko walima na farin ciki ko wani walima ba hana walima ba shi walima da akwai na nakara ciki mutum ne ya samu lafiya ya kwanta asibiti bai san ko meye ba an kalisa ya tashi Allah ya shi lafiya zai iya kira mutane ci a ci abinci walima ne ba haram ba ne haka ne mutum ya dawo daga tafiya shi ya kira dangi don a ci abinci tare ba laifi ba ne ko mutum ya ya wani abu ya same shi yana neman wani aiki ya samu ya yi farin ciki ya samu dukiya zai iya kira duk waliman ba hana ba na bata an gane fa'iza kan muftira in kasance dama baka azumin faliyatu an ka abincin an kira ka walima karka tsantseni abincin ko ba ka ci ko dai dan wani abu dai karka zo ka zikana kyakkyami dan abu ka dan taba dai ko ruwa ka kuɓa don hadu zumunci ina da kyau wani ya zo shi ringa kyankyami wanda suke tare na ganin almajirai ne ya eh, wani ina huranci ba a sun wannan al'umma ɗaya ne manzana sallah ya koya mana ladabi lokacin da ake ci abinci da manzana sallah wani yaro ya zo a guje ya zo ya sa hannunsa yana ci ko ina manzana bai hana shi ba ya ce yaro ce bismillah ka ci a gabanka to mu yanzu saboda jiji da kai inda an je waliman ma ana gan ba class ban shiga gona daga hanci digansa baya so wani kusa da saboda yana gan wadannan tarkawa ne don me aka haushi me ke ji don me aka gaici wadannan tarkacin kamar irinsa ya doki waya yana jin haushi mutane yana duba waya saboda shi babba ne minista ne ko wani abu ne shi babba ne don za a da shi da yayuwa nasu Allah kiyaye wa in kana sa'iman kuma azumi yake yi falisalli iya addu'a iya addu'a kala isham isham wa salatu du'a a lugatan za a ce Allah isa albarka Allahumma baraka fihi ma la ma jama bainahuma khair ka masa addu'a in kana gani ba za ka iya kare azumin ba na tatawi kenan kala abu dawud rawahu hafs ibn giyas aidan an hisham wa najisim muslim yarwaito shi Turmizi yarwaito shi nasa'i yarwaito shi saboda haka an kajin baka samu dama kare azumi ba laifin ka ga gamsa da sun gamsu to ka masa addu'a na fata an gane a ce babu ma ya kulu sa'in za du'a ila ta'am in ka je wani addu'a za ka yi in an kira ka zuwa ci abinci in ka ci ko baka ci ba me ka yi ya ce hadasana musaddad min musarhad akhbarana sufyan na fata an gane ike cewa an abi zinad an araj an abi hurairah radiyallahu anhu kala kara rasul sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'am an kira ku zuwa abincin walima huwa sa'im alharka na azmi falyakul ka ce inni sa'im na azmi shi kai masa addu'a ba komai ne za su fahimce ka wani murdaddai mutum ne ba zai fahimce ka ba ta kuci eh ba zai ga wani dangin kana gan abun zai yanke zumunci to karya wannan ba laifi inda na fulani ba farila ba jama'a karon zai kira ah, ramadan ya ce ni na ce a karya ramadan ni ba ce ba na ce na jama'a ba ramu azumi farila ba shi dan wanka murdadde mutum ne in ka je dama Allah Allah yake so ka dan taba shi ku wargaza to shi ka je a walima ce ai wani zo walima duk abinci ma bai ci ba kyankyami yake to kai maka ci don ku zama lafiya ka san kowa yanzu ya wuya yake ko yana ji haushi dan wansa ba gair ba dalili ka Allah kiyaye akhrajahu muslim muslim ne ya ruwaito shi Babu itikaf itikaf mazaje itikafi bawa Allah itikafi ibada ne wanda manzo Allah bai bai bar ba har ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam matasa ku yi ku yi itikafi can ne zaka ga Allah bukatunka itikafi ya kamata a yi shi to ga sharci wai su shiga itikafin ga abubuwan da ake yi annan ne ake duba wajen da mata suke ka ga yana kofa mata kullum wajen da mata suke itikafi haram ne jama'a kuma mutum ba dalili ne kana itikafi ka fito kana yawo kana waya ko kajila radio bbc ko freedom ba abin da ya kawo kake na dan ku gane matasa yanzu suna kai kira azumin su ba ne ba ya suna kira itikafin su ba ruwan ka da zancen duniya lahira ka zo nema rajo ka ci a gaya maka labari kai to kai dan jarida ne kai sauraka wani su a gansu suna nan suna itikafi she su je can suna ta waya kai ifto da bbc ji itikafi wajen ibada ne da zikiri da salata annabi da da'awa da sauraron karatun kur'ani kafin ka tafi ka sara yadda za ka kawo abinci wannan shine abin da ake sa yi surutu ba kyau a cikin itikafi ibada ne wanda wannan ibada daban ne ana son mutum kibanta kibante kansa a cikin masallaci goman karshe igaya wa Allah bukatunsa lana shekaru mai zuwa ba zai same ka ba wannan shine itikafi ka tara kanka a masallaci a daina surutu a daina yi da mutane a daina jin rajiyo qur'ani salati zikiri kyauta yace babu itikaf حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ليس عن عقيل عن زهري عن أروى an aisha ta rajiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana takif ashar awahir min ramadan manzo yana itikafi karshen goman karshe hatta qabadahu Allah Allah ya karbu ransa kun san dai manzo sallallahu alaihi wasallam in an ce lahira shine kat mun zauna baki ɗaya shekara dubu hamsin muna tsaye ba wanda zai doso Allah daga baya al'umma ne zai jefo ma wasu irhama cewa je a nemo shugabannin naku su yi maku keto mana shi al'umma su tashi su je wajen annabi adam cewa je a mana keto annabi adam ce ban isa ba ban isa ban doso allah ba ku je wajen nuhu an ji annabi nuhu annabi nuhu yaushe zan tafi na yi addu'a an lai halaka da al'umma ta baki da doso ku je annabi ibrahim annabi ibrahim ce ba zan iya ba mata ta ne na ce wata ce ban sai min garin da zan gaya allah ba na nasaratu lokacin da wani sarki na son ilalata da ita shi ce wannan kanwata ce mane na nufi kanwata na musulunci shi shikenan ku je waje abin na annabi musa a ji nan musa nan musa ce yaushe ba zan iya ba ku je wajen annabi isa a je waje annabi isa mutane ne allah zai jefo ma irhamas ta yi don muna sai shekara dubu hamsin wannan sayewan daban-daban wata na ku sai a cikin duhu ba ci man komai ba wata na kuna a ce wakfin fa inna mas'uluna ku tsaya za tambayi kowa abin da yake yi wata na kuma shuru za muku wata na kuma rana a kusa da su wannan duk anwa an zabari tashin kiyama wata na kuma wuce siraci ne wata na kuma za tashe ku kaburi wuta ikore ku kuje waje ma'ashar daban-daban jama'a shi sa mutum da yake tunan lahira zai ce ma me yasa an laharce shi eh, rayuwar nawa ne kana cikin wani iskan kana ta yawa abin zai ci ga gidan haya ga tashi hankali ga hawan gini ga bala'i kuma baka yi abin kirki ba mafarki ne kamar rayuwa mafarki ne ka kuma ka mutu ka tada abin da yake gaban ka bayan da za a yi ba dawowa wannan shine tashi hankali to Allah yana son mu ne ya harce mu musulmi al'umma manzo Allah mu gode ma Allah mutum ya wasa da wannan jini ya sara wallahi har Allah ya karbi rayinsa summa aitaka fa azwajuhu min ba'dihi matansa ina na dare suna yi tare kamar yadda karatu zai zo matan manzo Allah suna itikafi saraka matan ka amince mata za ta itikafi ka yarda kar kishin tsaye motsa ka ce ba za a yi ba shi daman kana manta saboda yadda kace suka shiga janna kana suka shiga janna tare da ita amma kai salihi ne ka bar gemu kana zikirin amma ita tana zuwa wajen bokaye a gama lafiya wannan hadisi muslim ne ya ruwaito shi jama'a ku riga kwadata da matanku shagala su yi shagala da ibada in kun kyale su shi zarge zuwa wajen bokaye itikafin ta yi yardan ka ganta ba ruwanta irin yadda mata ne masu hijabi da tsantseni ce ta je ta yi ta maku addu'a Allah ya ba ku arziki na gira kuke ce haddasana Musa ibn Ismail akhbarana wannan hadisi muslim ya ruwaito shi akhbarna Hammad an bana Thabit an Abi Rafi an Ubay ibn Ka'ab ana النبي صلى الله عليه kana كان يأتف يأتكف العشر awahid من ramadan min ramadan cikin ramadan manzo Allah yake goma karshe ku إبادة yin ibada manzo Allah har yanzu ibada yake yi jama'a wannan lokacin mutane ma sun manta ma ko shi aka ga yana kaso yana tarin sanin sai ma dan zikir ma tilawan qur'ani ma baya yi karshen lokaci ake sallar iji ake sai kayan sallar iji wani ya tafi ma ba ruwansa dan qur'ani ma baya yi irin so na kariya don isa da kayan zai irin so kariya? wallahi tallahi wannan abun dubu goma na saya kuma dubu biyar saya wannan lokaci wannan karshen tsadan wannan ranakun kuma kayan da aka sai shi dubu biyar shi sai dubu goma ne wannan kwanakin da manzo Allah ya tattara baki ɗaya rabansa da iyalinsa suna itikafi a ji tsoron Allah da karan kaya ramadana da cutar da mutane da tara duke babu Allah tara kudin bai damu ba shi ka tara kuma ya jawo maka bala'i ba za ka iya ci ba fitine ka da wata amarya ta ringe maka bala'i ta ringe zuwa dubai tana doki kudin tana tabziri da ta ba yadda za ka yi ko gyarbe ka da hawan gini ga kai ba ka iya ci abinci la zafi wala sanyi kana nan ko kai mata ma ba ka iya kusa da su amma ga kudin tsiya ga gidaje abuja lagos nan komai amma ba in ka kwana da dare kamar ba ka iya kwana kanka cifa ba shi kenan ba wallahi kullum bayan kashin bayan ka ba ma iya akwai kacin da ake mai tsadan siya ba ka iya kwana kai ma mutuwa za ka yi ka tara kudin kuma yara yanzu ba su da rahama yara ila marahim Allah kallon maganar kyau mu ba yi ma suna gaima kudin nasu ne ka toshe masu wuri ne ka mutu ka kyale su su samu moto su je tuka su je wajen biki su wahar da kai ka mutu su jawo maka bala'i kana kwanci a kabri da yawon na zuwa baka yi abin kiri baka yi rijiya baka yi komai baka alheri ba dama mata suna yaran suna jin haushinka lana wani ya zai gam ya gaya babansa babansa ba shi rabonsa na gado kafin mutu shi baya bukata kaga yaro babansa ba shi nasibinsa kafin mutu <laughs> bai san cewa ba shi da haƙƙi a cikin kudin wala ba shi da haƙƙin kudin gado ma shartinsa shi baban ya mutu amma shi yare na ganin musharaka suke da baban kudin baban nasa nasa ne amma na baban yana sare a ba shi nasa ya yi zage zage ba wanda ya ce masa komai bai samu kudin bai ce baban iraba masa nasu jama'a ba tausayi طيب ike cewa kana ya takfi ashirar wahid na falam ya takfi am wani shekara bai samu yi ba sababi kama zai zo akwai sababi akwai shekaran da ya yi tafiya shi ya zai rama akwai wani shekaran kuma da iyalinsa suka yi tanafusi wajen kishi shi ya fasa dubin ya faru wani shekar bai itikafin ba falamma kana fi amil mukbil wani shekaran da ya zo ita kafa 20 na laila shi manzo Allah yayi 20 da Allah wata Ramadan kwana 20 yayi na itikafi mu an ce wani itikafi kwana bi ma kamar kurkuku yake ba zai iya ba wannan hadisi muttafaq alaihi ne yace ce hadasana usman ibn abi shayba akhbarna abu muawiya wa ya'la ibn ubayd ma'ana abu muawiya da ya'la suka rawaito wannan hadisi an yahya ibn sa'id an an umrata an aisha ta qalat kana rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada an yattakifa salla fajra ma zalla yana sai itikafi shi sallah alfajri daren wannan daren suma dala mutakafan shi shiga itikafi ina gama sallah su ba shi shiga zai shiga da niyyar kafin daren 21 kalas shi na nashi ta ce wa ina arada marra wani lokaci an ya takfi na sai iya itikafi fi ashir a awakhir min ramadan karshen goma na karshen ramadan kalat shi na nashi ta ce fa amara bi fa fa ba. shi ya ce mai haiman da ya kibanta ma na masallaci manzo Allah ya samu wani wuri haka wajen da yake ya ce dan kibanta masa dan wani haima haka wanda in bai ya doke shi ya ciki saboda dan adam <coughs> masallaci gashi girma amma a ware wasu da zai ringa ciki ciki ina ibadansa falama ra'aitu zalika na nasha ta ce da na ga manzo Allah ya ware zai ci kafi amartu bi bina bi bina'i fabduri ba ne kuma na ce wanda yake min khaima ya ce na nashi ta ce da shi ke ma shiga masallaci waje da manzala gefe manzala ka yi ni zan shiga itikafi she nasa ta ya kusa da na manzala sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana sata itikafi wa amara gairi shi ma ta manzala kowa ya ba da umarni a yi eh, abun ya musa mm. shi kowa ya yi wa amara gari mina azwaji nabi sallallahu bi wasallam bi bina'ihi kowa ba faduriba shan buga haimomi falamma salla fajira wannan shekarar manzo Allah ya salla da ya gama salla alfajiri nazara ila ya shi ya gani duk haimomi ya kewaye masallacin baki daya matan fakara ma hazi albirra turinna ya ce wannan ba dan Allah kai wannan haimomin ba ya ce wannan haimun ba dan Allah ba kishi ne to na fasa eh ya za a yi kaga manzo Allah ya bari wani rukun ibada domin zaman lafiya gidansa jama'a mu daina tsiya ibada ne fa da mu ne ba isa ba yi sake daren nan sace duk an sake kuma mu yi eh za a iya wannan haukan daya daga cikin ya taba yin wannan ya zo ya gaya kuma ni da shi mu rabu ila yau kiyama eh wallahi doka ya kafa ma iyalan cewa zai ringa zuwa sha biyu da rabi zai ci abinci matansa hudu ya ce kuma kar daya daga cikin su fita waje shi dai tura yara su yi masa abin wajen injin da yake yamurai suke da shi markade kan su fita saboda kishin siya tarannan sha biyun ya yi ba sami yaron zai zo kuma suna sauran ficinansa shi duka su cincirin da kofa suna neman yaran zasa shi ya iso ma abinda baya so ki ne gansa kofan masallaci ya eh, kofan zaure shi ya ci kaga an sake ku baki daya lokacin ma'an an jafa yana na da shi ya zai na dare ya zai same ni na <laughs> yi mata na leka mala ya hukumci leke na ce me leke shi ya ce na zo na same su kofa ma sake su baki daya wannan nan da yana kusa da shaki shi zai to na ce ma ni ma daga yau bana son ganka in dai wannan shine karatun da muke koya maka ban guda hudu mata ka sake su lokaci daya me suka yi ma guda hudu kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan haimomi ba dan Allah bane ya san kishi ne shi ce tun afasa ko ya genye shi ya zo ya rama shi a cikin watan shawala to mu yanzu bam da hankuri ne da iyali iyali ba abin da za su gaya maka ba to wannan watan nan ka bi su shi ka sake su da iyaye su baki daya ba za ka huta ba wallahi bala'in zai ma yawa ka ce da mutum ka kuna da yi menene ta amma ta maka bala'in da ba gairi ba dalili to shi da hankuri jama'a ka ga nanasha ta yi wannan ta yi wannan ta yi itikafi manzo Allah yake yi an mai da masallacin kuma wajen kishi kowa ya shigo za a itikafi a itikafi to wa zai kawo masa abinci sai manzo Allah ya ce ba so wannan abin ba dan Allah ka yi ba shi ya fasa don me maslahan gida ku gane jama'a ringa gane waɗannan maslahan gida yana da kyau eh wannan hadisin sahihi ne kala abu dawud rawa ibn ishaq wa auza'i an yahya ibn sa'id nahu wa rawa malik an yahya ibn sa'id kala ittakafa 20 min shawal to a ruwayar imam maliki ce wannan da bai yi wannan itikafin ba saboda kishi na mata da suka fara to shi ya ce su yi sha watan shawal shi manzala yi itikafin a cikin watan shawal ya rama wannan abin da ya wuce ya aiki dawama ke yin sa na fata an gane babu aina ya kuno itikaf ina ne mutum zai itikafi wancan hadis na gaya maka mutafaka kalai ne ko sahihi ne ina ne za a itikafi jama'a babu aina ya kuno itikaf حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب عن يونس عن نافع أخبره ان ابن عمر رجل ان ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله مكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد شي نافع مولى عبد الله بن عمر شي تابعي bai gan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ibn umar ya ce ana nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya takifi ashara wahe, min ramadan manzan yana ya ina itikafi ko goma na karshe a watan ramadan kana nafi kana nafi shi nafi ya ce wa a arani abdullahi ya ce mai gidana abdullahi ya nuna makana alaji kana ya takifi rasulullah ya ce nuna min wurin da manzan Allah ya kasance ina itikafi a masallacin shine aina ya kuna itikaf ma'ana za ka iya ware wuri da ciyo za a iya ware wurin masallaci da ciyawa inda ana da lafiya a itikafin nan ibada ce mai kyau inda za a samu wani yaro zai kawo maka abinci a samu wani masallaci a ware saboda itikafi imani zai ringa soko maka ka gaya ma Allah bukatunka la'annan kana gida bacci ba zai yi ba a ringa gaya Allah yau ka gaya Allah ce ya fi maka gobe kuma za a ga abin za ka gaya wa Allah kwana goma ce gan kawarware na fata kun gane to wannan ya nuna cewa masallaci ake itikafi kuma ana ware wuri ana yi to ruwayan buhari jumlan da ya ce kala nafi wa kada arani abdullahi makana lezi kana ya takfifi wannan ruwayan baya cikin buhari ku gyalaya wannan buhari ya a jisun amma ban da wannan ziyada na kadi rani abdullahi makana wannan baya cikin ruwaya na buhari na bata kuna gane wannan ya ce haddasa na hannad Ana bi bakar ana bi hasim ko abi hussein Ana bi saleh an abi hurairah radiyallahu anhu wani hadisi mutafaka ne na gaya muku buhari da muslim karwaito shi kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kullu ramadana ashara ayyam manzala yana itikafi kowane karshen ramadana goma karshe falamma kana amu lazi da fi karshen shekaran da za a karbi rayansa ita kafa 20 na yau kwana 20 yayi saboda ana an qur'ani shi ne malaika jibrilu Allah ya samu gai manzala ranar tashin kiyama in kana takama kana da tsoro Allah ka ji manzala ka yi tashahudi wajen ibada kuma ba yi ba ma ba zai yi ba saboda ka ka kikiro ni ibada ka kara na manzan Allah kare kake yi inda dai ibada dai sabage ba zaka yi nasa da rabi ma zaka iya ba in zikiri ne ba zaka iya ba yazkuru ala kulli hayani in dai ba ibada ne ibada ne wani ina na tunda ana ce itikafi ko kwana da bai taba yi ba kullun yi yake yi azumi kuma wisal mai yake yayi ici gaba da yi kiyamul har kafa su kan sai kumura to don zaka kiro ni ibada wannan hadisin buhari ya rawaito shi da nasai da ibn maja muslim bai rawaito shi ba na fata an gane buhari ya rawaito shi da nasai da ibn maja babu mutakfi ya dakhul baitul haja mutakif zai iya shiga gida don wani darura inda gidansa yana kusa da masallacin ba laifi wanda gidan kuma baya kusa da masallacin bukata ya faru ko bayan gida ko mai fusari ba laifi ifta ya bukatan sau dan adan Allah ya gyarbe mu dole ne zaka yi fusari zaka yi bayan gida ko yaya ba Allah bai hace mu sifar mala'ika ba ya ce wa dasana abdullahi ibn maslama an malik an ibi shahabi an urwat bin zubair ana an umrata binta abdurrahman an aisha ta radiyallahu anha ku gyalaye amrata binta abdurrahman an aisha ta kalat kana ku gyalaya nan wurin can da ya ce an ibn shahab an urwata bin zubair an amrata binta abdurrahman an aisha ku jala karatu na zuwa ba ku gane ba wani karatu zai yi zai fada ilal ba za ku gane ba ku jala nan wuri kafin zo iki cewa kalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza itakafa yudni ilayya ra'sahu fa rajula wa kana la yadkhulu bayta ila li hajati insaniya na na aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza itakafa ya itikafi yudini ilayya ra'sa wata na she mi kam kansa ni kuma na waje kofa ne ke yake raba dakin na Aisha da masallaci da kadan ne zaure tsakanin zaure ita na nasha kofanta ta fuskanta yamma ne masallaci kuma kofa manzo Allah akwai shamaki akwai kofanta kuma akwai ginin masallaci to tsakanin kofan da masallacin wata na manzo Allah she mika kansa na nasha tana waje masallacin shi manzala shi na na'isha ta wanki kan manzala tage shi na jikinsa yana masallaci kansa yana na na'isha abin nan cinya na na'isha tu ana gane karatun kuwa cewa yudini ilayya ra'sahu ina mika mun kai fa arjula shin tage karo ne ce ya fa mika masa kafa kalmata rajul nan. tagi kai ba rigil ba ba kafa bane jama'a tagi kai ne wa kana la yadkhulu baita manzala baya shiga gidan sallallahu alaihi gidanmu ila hajati insaniya she dai bukata dan adam kamar bayan gida ko fusari na bata an gane hadisi muttafaq alaihi ne حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن أروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنه ناتي kucan an ce ibn shahab ya ce ya ruwaito wajen urwa bin zubair urwa bin zubair kuma ya ruwaito wani amrata binta abdurrahman ko don kun duba wannan hanyar ku taiba bin sa'id ya ce an ibn shahab an urwa urwa wa um- ta dukkan su biyu suka ruwaita wajen aisha amma ba urwa ne ya ruwaita wajen ta ba ba ku gane karatun ba kar ku kalle ni kalle littafin can ya ce ibin shahab ya ce urwata bin zubair ya ruwaito akwai tsakaninsu da aisha akwai wata mace ana kira umrat binta abdurrahman kama ita umrat binta abdurrahman tana tsakanin urwata bin zubair da na aisha to shine ruwayan ku bai yake bambanta maku cewa ba haka ba ne ibn shihab ya ruwaito wajen urwa ya ruwaito amrata dubiyun sun ruwaito wajen na aisha ba su kankanin urwa da na aisha eh na ba ta gane don almajinta ne ba laifi ba ne kala abu daud shi abu daud ya ce wa ka rawaya yunus ya ce ruwaya yunus ba na maliki ba an zuhair an zuhri wa lam yutabi ahadun malikiya ala urwata an umra cewa imam maliki ne ce shi urwat bin zubair ya ruwaito amurata amma du malamin suna bin amurata darakta rawaito wajen aisha ibn zubair kuma darakta ya wajen aisha ya ce imam maliki ne kawai kaɗe ta cewa eh, ta ya rawaito wajen Amurata. ya ce shi ya kaɗe ta amma imam maliki ya isa zai iya fada wannan saboda hadisi la Allah ko ta hanyar da ya biyo ne sau imam maliki jabal uhud na wajen hadisi wa rawa ma'amar wa ziyad ibn sa'id wa gairuhuma an zori an urwata an aisha ba tare da an samu wannan shamakin ba hadisin ya inganta kuna gane ce hadasana Suleiman ibn Harb wa Musaddad su biyu kala akhbarana Hamad bin Zaid an Hisham an Urwata an abihi an Aisha radhiyallahu anha قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في مسجد من زال ba haka bane an ina kutai ba e ba ka tare da mu kana kasuwan kurmi rabu da shi ina takrami ina ina tunanin sai da takrami baya tare da mu bawa Allah eh an karanta bawa Allah kana togo e ka ka san ina zuwa togo shi karmi ramadan ya kusa Allah shi da gyari to ike cewa wai na muke ne ana urwata ko? to ike cewa an urata an abi ana aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu mutakifan fil masjid manzan la yana itikafi a masallaci fayunawiluni shemikum kansa ra'sahu min khilal hujrati hujrati akan daki gurfana manzan kansa yana can ya jikinsa yana masallacin amma gangan jikinsa yana waje fa aksiru ra'sahu shin wanki masa kai wakala kana musaddad musaddad ce fa fa bayan na wanki shi tagi masa wa ana ha'id duk ana wannan na cikin gidan al'ada ina nuna mu'amalan kirki da manzala yake kare ake yi a ce a jinin mu bam da hakkin mace kare ake yi sabagin kare ake yi muna gaya mata in bukun na su ji tsoron lashanin sha'anin ajina na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kare suke a je turai a ga da aka saka mata an da mata inji ga manzana sallah ya hudu har ila yau su suke da'awa duniya nan mace ta gangina alada ba ci abinci ta ba ci abinci ta ba sharuwanta manzana sallah ina itikafi she mika kansa ibana na aisha na aisha tana waje ta wanke kanta target alhal tana cikin ginin al'ada wannan shine ajinin rahama da tausayi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwa karatu matan ha kawai ku ringa ficine mutane cewa ayi abin nan hamsin hamsin hamsin hamsin yaushe za a yi hamsin hamsin a jina na muhammad duk kare na gama kara dare ku kare suke yi sakin wuta da sakin banza ka je kasan ture sakin hauka sakin mace ta zama inji a tafi tana da makulli ka tafi kana da makulli ka ci busheshen burodi ta ci busheshen burodi ba rahama ka je kasan ture. amma nan muhammad sallallahu alaihi wasallam nashi tana cikin gina al'ada ina cikin makani har makani sa kuma ga wata ramadan ga kuma ina azumi amma duk da aka mika kawai na nashi tana wanke kansa wace in tausayi ne manzo Allah bashi da shi wani irin tausayi ne jina nan Muhammad bashi da shi sallallahu alaihi wasallam wata bazawara ji na cikin buhari ubanta ya daura mata aure ba ta so shi ta je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzan Allah baba na ya daura ma aure ba na so ya ce auren babu shi an kira ina cikin buhari ya ce an kira auren abin da yake so ki zaba wanda yake so duk ba sa karanta waɗannan abubuwan shi an sa mayafi nan a tai surutu wai ai 50 50 ayi ai hamsin hamsin hamsin a gidanku ne ba gida nan muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam duk ƙarya ke wala duk ƙaryan banza ne ba abin da ya suma da ajina nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku karanta ajini ma birni yara mata ke kafin manzan Allah zo birni yara mata da rai ya je ke ta al'umma birni yara mata da rai mace ba komai bana wajen kurin sha'awa in mace za ta yi ta yi ta kaba shekara guda za ta yi ba wanka har gashin ta zama da da komai in shekara ya cika daki ake mata kuda susa suke fita a jikinta manzana salai jijiye yanke wannan ku zo a ciri ku je kuna marangana ce 50 50 ku daina mana addinin annan muhammadu ba za ku yi ba ku kyale mu kar ku shiga a jina annan muhammadu ku yi na ku ku jini ku waliyar jini amma kan ku kamar wani jini na kariya duba ku ringa kiryan banza ku ringa cewa ba addini menene an bar mata a waje menene wa aka bar mata a waje ina ka bari mata haushi wani ajini ne bai mutunta manzo Allah ba mace na aka dora mata mu ban ne dora aure fa manzo Allah ce kwance auren sha bin da ke so shi za ku karanta buhari ku ga hadisi ba wai da hadisi a cikin buhari ke aure dole ne ku ba ba mangar manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ikita da wasu malamai don me kun takura mana kuma bari yarinya tana cici tana cincin gwam tana ana faskanci ne ta aure ta kuma ce aure dole ku kyale mana jini mun ba za ku yi ba kaga fa'ajilu wa anan ha'id tana cikin gina la duk bature duk indi yahudu ne ba yadda zai yahudu isha ruwan matansa in tana ginin al'ada manzala sallallahu alaihi wasallam inda na shi ta cikin gina al'ada in ta sha ruwa shi manzala ce nunan wajen da baki yake yake shi manzala sha bakin wajen na shi ta sha ana ku zo kuna wahar da mu da wani abin na turanci da bature ya san me to sai ajini nafsi nafsin shine za ku kawo mana ha kawai ne matan suke aiki a turai ne ai bala ya same su ne yakin duniya da yakin duniya farko da na biyu aka karkashe maza shi suka fara aiki ofis shikenan matan na iya ce da shi bar ta dinga zuwa ofis kafi na zuba can shi ita kuma tana waje ta sa cingom zai kai fel a daki ita kare da shi sun balaga ya za kare ba ware mata ofis ba kawai mun yi maku shuru ike cewa haddasa ahmad ibn muhammad ibn shubai almarwazi akhbarana abdurazak an bana ma'amar an Zuhri, an ali ibn hussein an safiya kalat kamar su salamu takifan fatetu a na na safiya ku gan manzala don ku daina asabiyan banza safiya ba yahudiya ce kini tana da ma da annabawa manzan da ya yanta ta ya aure ta lokacin ba wanda barara bai ke kin a duniya na ba yahudi da kurashawa suna ganin aure wani ba'are ma wani rusha jinin su ne ko arafa ba baya saya da sauran jama'a ba kureshi suna saya musdalifa ne shi ce sauran jama'a ku je can arafa kabila mu da naku ba duk ba mu ne mutanen da Allah ya zaba manzan da ya rushe duk wanda kabilancin ya doki sofiya ya aura ba yahudi ya kini ya aura ya doki abdurrahman bin aufu shakiki abdurrahman bin aufu mace salha ga ta yar asalin ya ba bilal baki mutum yawai eh, su a nan wani kabilu ma nan ko nan kana wani gwani shi ce mu yaran kaza mu wanda ba za a aura ma kowa ba mu kabilu ba kai dan gidan waye yanda aka ma ciki haka aka ma kowa inna akramakum da duk kare fikewa ne jahilci ne fa shi hankali ne bature baya wannan ajini kuma baya wa kai ge ma ne yanzu bature in ka je ka iya turanci baki kamar gawaye in kun da ta da yayin tafi da ita shine a ajina nan muhammad kun sai ko mace wanda take da asali ba blood to kai me kake je ge mu ne yan asali kaza da ka je na eh Allah yake cewa safiya kana rasul sallallahu alaihi mutakifan fa ataitu azuruhu na ziyaran sa laila wani dare fa da sato muka yi zance wannan ya nuna cewa iyalanka sun kai ma ziyarar ba haram bane amma kuma ku kar ku zo jama'a suna naka shiga da iyalinka ko yana kallo ku ware wani wuri kar ka fice jama'a wani goro ne kun zo kuna titafi matan ta shiga tana hijabi ku ware wani wuri kar ka fice goraye eh. fa da sato ma kumtu shi manzan eh, na na safiya ce na tashi zan tafi fankalabtu na tashi na tafi fa kama ma'i liyakliba ne zai raka ne duba manzan Allah matansa zai raka ta ina ya tikafi dan Allah ku ga wannan halin masallaci ake amma tunda ta zo lokaci ita tana gidan Usama ne daki Usama daban ne to manzan Allah dakin ita safiya a can suke da ta tashi zata ta tafi shi manzan Allah ya bar itikafi ya raka ta dan Allah ku duba wannan abuwa wannan shi ke nuna maku wanda sun fito kasuwa kasuwan bai kyau ba su shiga gida ba salama ana mar maku martani ne ku wani ya fito kasuwan bai samu kudin can ba to gidan mutanen gidan sun halaka zai shigo ba salama ya hada fuska shi gyara murya duk abin zai faru faru ba dama shi zaki ne duk nan nufakewa ne wallahi yake cewa mutakifan suma kun fankalabtu fakama ma'i ne wa kana maskanuha fi dar usama bin zaid famara rajulani min ansar lokacin da yake rakawa duhu ne shi mutane biyu sun fito yawon sa sun gai manzala da wata mace a cikin duhu ba su gane ko wace ce ba shi yi sauri za su wuce falamma mara nabiyya sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga manzala asra suka gaggawa fakara nabi sallallahu alaihi wasallam an laris kuma ku yi tafi sannu kar ku yi gaggawa sannu ku tafi sannu kuma ku zo inna ha safiyatu Binta hoye kalle ta mata ta ce jama'a dan adam komai zai iya faruwa ku kalle ta mata ta ce kala subhanallah sun ce subhanallah ya rasulullah manzo Allah ya ce ba subhanallah ba ne komai zai iya faruwa ce an gan manzala da wani dare in kun faɗa wannan manga kun shiga bala'i kun gane kuma amma ku gan kowa ce ce ba to ku gane ga ita an gan ka je sabon gari an biya albashi kana yawo a sabon gari za iya tuhuman ka jama'a wajen da ake shan giya ko wajen da karuwai suke ka je can da dare kai kadai ka ce duk gemun ka yana gyan kasa zan tuhumance ka eh da wace dalili ba wurin zuwan ka bane jama'a ko a ka kofar marhaba kana yawo ga gemu ai ba zai yi ba in dai zai nisanci kansa a wajen shubha kai maka nisance kanka wajen shubha wajen shubha wajen kazanta ka nisance shi ba ta kun gane kara ina shaitani ya jiri min al-insani jira dam ya ce iblis ina kwarara a jini kamar yadda gini ke haka iblis zai jefu maka wannan tunanin to yanzu manzana da wace ce ne daga yi wannan kuma ka shiga uku fa khashitu an yakzifa fi qulubikum shay'an manzala ce ina jin tsoro kar wannan abun shi ta jefu maku ku je kuna tambaya kanku ai je mun ga manzala da wata mace ba san ko waye ba aw kala sharra ko ku fada sharri ma zuciyanku wanda ba za ku iya fada ba yace wannan zai komai lalace ajinin ku gata safiya ce yama shubha ba san shubha duraren shi ba kar mu ce kai shi ba ya ce shi wallahi shi na ji tsoron Allah baya tsoron kowa da abin za fada fada a za fada kar ka yi abin da za fada shi a shi sa akwai araci da wannan wani malamin ana kira naha'i su Allah ba su harita ba kyau araci ina kallo irin kallon da bahaushe yake cewa menene eh, ina kallon kamar nan yake kallo to shi naka'i kuma baki ne ba shi da sura mai kyau don gashi ne shi sun fita tare suna tafiya shi daya ce da allah kar mu tafi tare muna tafiya tare za mana dariya an mana dariya kuma za su shiga halaka shi daya ya ce ah su suka gyawo allah ne hace mu tafi su yi dare laifi a kan yi kare ne ya ce ah kan mu gyawo ma kan dan mu laifi mu rabu mu hadu a can da an gai mu sha mana dariya kuma dariyan an yi laifi zai koma kansu to mu taimaka yan wani mu rabu mu je mu hada can Allah kubar magabata Allah ya sa mu gane muttafaka alaihi ne wannan hadisin shi yake cewa حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس اخبرنا ابو يمان أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناد بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد an je kofa masallaci alazi inda babu umu salama marra bihi ma rajulan wa saka ma'anahu manan shi ma sahihi na mutaba wancan hadisi ne amma wannan hadisi na dan lokacin ina suka je ne mutane suka wuce masu an riga an je kofa masallaci wanda daidai da ya zo babu umu salama saboda masallaci manzala iyalan gidan iyalan suke kewaye wannan wurin babu mutakfi ya udu mari mutakif shin zai koma duba mara lafiya Yace ce hadasana abdullahi ibn muhammad nufairi wa muhammad ibn isa kala su biyu du malamin buhari ne da abdullah da muhammad ibn isa akhbarna abdussalam ibn harb ambana lais ibn abi sulaim ku jallai lais ibn abi sulaim أنا عبد الرحمن بن قاسم أنا أبيه أنا عائشة رضي الله عنها قال نفيلي رواية نفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بمر بالمريض manzan Allah in yana itikafi kan wuce mara lafiya wa huwa mutakif alhali na itikafi fa yamuru kama huwa she wuce wala ya arju ba zai zauna ba ba zai tsaya ba ya salu an wai tambaye menene cikin ka wucewa kai kalma la ya mana la yamkus baya tsayawa tambaya wa kala isa isa ya ce kalat in kana nabi ya'udu marid wa huwa mutakif manzala kuma ina duba mara lafiya lokacin da itikafi muna fata wannan ganin to wannan hadisin dai bai tabbata ba lays ibn abi sulaim mutakallim fi wannan hadisin da'ifi ne isnadin sa da'ifi ne na fata an gane shi ke cewa da sana wahabi min bakiya ambana khalid an abdurrahman yani ibn ishaq jalla abdurrahman ibn ishaq jalla kai an zuhri an urwata an aishata annaha qalat sunnatu yata ina daga sunna ala mutakifu mai itikafi an la uda marid kare je ziyara mara lafiya la yashhadu janaza kare je janaza wala wala yamassu mar'a kare taba mace wala yubashiru kare rungume mace ko iyalinsa ko iyalinsa kare ta wala ya khruju li hajati baya fito da wani bukata illa lima la budda min shi bukatan da ya zama na darura ولا اتكاف الا بالصوم sam ba za a itikafi اتكاف الا في مسجد الجامع بزا اتكاف في ba za a itikafi masallacin jami'i na gane kala abu dawud abu dawud ya ce gaira abdurrahman ibn isaac ya ce abdurrahman ibn isaac da'ifi ne la kalat ya ce kalat sunna ya ce wanda yake cewa a cikin sunan sha abdurrahman shi ya ce kan mangar ita na nasha ne wanda ya da'afa mangaran zuwa cewa sunna to abdurrahman ne shi kuma da'ifi ne ba ku gane karatun ba wannan ita na nasha ne shekara abu dauda ya ce gaira abdurrahman bin isaac wanda ba abdurrahman ba layakul bai ce ba sunna bai ce ina daga cikin sunna karka je ziyara karka yi kaza ya ce abdurrahman ne ya fada shi abdurrahman kuma da'ifi ne kuna gane karatun saraka mangaran yana so da a ce da kai kalam na na aisha ce na ba ta gane to shi abdulrahman ku doki alkalami dar kuci ne ce kadari ne ina daga cikin wanda aka jefo shi kadariya buhari ya ce la'ayi yutama da hifzahu ba a akan hifzinsa imam nasa'i ya ce mutakallimu fi to amma wani sun ci hadisin matinin sahihi ne amma kufi ne wajen na Aisha ma'ana ita na Aisha cewa ta kalli itikafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam she ta sara cewa manzo Allah itikafin da yake yi masallacin jami'a ne farko kuma manzo Allah yana itikafi ne lokacin da yake tare da azumi manzo Allah kuma itikafin sa baya kusa da iyalinsa to wannan baya ta kuma shi bukatan to shi abin da ta faɗa kenan amma ce mina sunna kamar wata waje manzo Allah ne wanda bai tabbata ba kuna gane wannan karatun yace adasana ahmad ibn ibrahim akhbarana abu daud adasana abdullahi ibn uday an amur bin dinar an ibn umar an umar bin radiyallahu anhu jala alaihi an taƙi fi jahiliya na umar lokacin da yake cikin jahiliya yayi bakance ina sai itikafi lailatan aw yawman ku gyala inda kaba kaba fasala nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzala ya ce fa kul itakif wasu itikafi a maka ya to ku yi zancen cewa kalmaci itakif wasu da'ifi ne wasu nan ziyada da'ifi ne abin da ya tabbata shine ja'ala alaihi an yattakafi jahiliya laylan inda kaba kalmar yawman aw wasu ziyada ce bai tabbata ba na ba ta gane shi sa shehu albani ya ce kalmaci lailata auyon laila ne ya tabbata kuma kalmaci wasu wannan bai tabbata ba wannan ziyada kalma guda biyu a ba fashi amma wannan ban da wannan kaunin ajisin sahihi ne ike cewa hadasana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ibn muhammad ibn abban an abana bin salih al-qurashi akhbarna ma amur bin muhammad ya ana nufi shenna umar bin khattab ina itikafi iz kabbara suka yi kabbara masallacin bai san ba fa kala ma haza ya abdullah dansa me kabbaran da aka yi kala asabi hawazin bayin da aka samu na hawazin yake hawazin a takahun rasulallah sallallahu manzo Allah ya yanta su shi sa mutan sun yi farin ciki ka yanta su kala shi na umar ya ce wa tilka jariya ya ce yarinyan da aka kawo mana na hawazin ba farsalaha ma'am hada su a yanta su tare da shi mu ma tunda manzo Allah ya yanta kowane bawa mu ma ba mu da a hada su a yanta su na ba ta gane to shi abdullahi ibn ibn budail mutakallim fi ai magana kansa da'ifi ne amma macin hadisin sahihi ne ina fata gane shi da mutaba na fata gane shi abdullaman da'ifi ne kurubta shi da'ifi ne babu al-mustahada ta takif wannan wanda yake mace da take ginin al'ada na cuta za ta yi itikafi in ba ginin al'ada ba ne kuna gane wannan matan tana da ginin al'adan wanda irin da aluran da ake yi yanzu ta yi na lura yana zuwa mata to saboda haka za ta yi itikafi ba komai ke cewa dasana muhammad bin isa wa taibata min sa'id kala akhbarna yazid عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اتكفت مع رسول صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواج يأتي ديرك كما تم من الله صلى الله عليه وسلم سي اتكافي دي من الله فكانت ترى صفرة وهمرة تنا جيم فش فشي دي wani gini gini جاهكا haka wanda بنا ne على دباني ginin وضعنا تستتن تحتها wahiya salli na Aisha take cewa wata tana sallah magi na dugowa shem doki po musa wajen da take sallah tosta shine po wanda abin nan da ake yi ya ce muna sa mata tunda ba komai saboda haka mace da take a ginin al'ada na cuta ba na ginin al'ada za ta iya tikafi za ta iya sallah wannan hadisi muttafaq alaihi ne na fata kun gane to mun gama kitab ramadan kina mun gama baki daya yau mun gama to mun ba da hutu kuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh